This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Juma'a ta karshe a watan Maris shekara ta 2024 da fatar an wuni lafiya kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga mai kanin labarai. To Barack Obama, Bill Clinton da wasu manyan mutane a fannin nishadi sun haɗu a daren jiya Alhamis a birnin New York don gabatar da jawabai na neman goyon bayan shugaba Joe Biden. amurkawa sun fi damuwa akan laifuffukan da bakin haure za su aikata ko suke aikatawa a amurka a yanzu fiye da yadda suka damu a 'yan shekarun da suka gabata kotun kolin majalisar ɗinkin duniya ta umarci isra'ila da ta buɗe ƙarin hanyoyin ƙetarawa zuwa gaza ta ƙasa domin ba da damar kai ƙarin agajin jin kai yankin ga falasɗinawa da ke cikin mawuyacin hali kanin labaran kenan Babban bankin Najeriya ya sanar da ƙarin kudaden jari ga bankuna na biliyoyin naira da ƙwararru a fannin tattalin arziki ke cewa zai amfani talaka bisa dalilan cewa. Wannan zai bunƙasa hudar kasuwanci saboda idan asusun banki yana da tsoka sosai to gaskiya za su iya ba da tallafi ma ƙanƙananan masu kasuwanci da hamma manyan. Yau Kiristoci a duk faɗin duniya suke bikin ranar da aka kira Good Friday. Rana ce wanda za mu yi adoyi na godiya, adoyi domin kasanmu, adoyi domin shugabaninmu. Sai kuma shirin da ɗan gari wanda a yau za mu kai ku ƙasar Kamaru domin jin tarihin garin Bafiya sai kuma tasirin azumi, amma kafin nan ga Maryam Dauda da halin da duniya ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Barack Obama, Bill Clinton da wasu manyan mutane a fannin nishadi sun haɗu a daren jiya Alhamis a birnin New York don gabatar da jawabai na neman goyon bayan shugaba Joe Biden. Lamarin da ya sa aka tara kuɗin gudunmuwa dala miliyan 26 don yakin neman zabensa. Yanayin ɗakin da aka yi taron a Radio City Music Hall ya kasance a cikin annashuwa. a yayin da obama ya yaba da aniyar biden ta neman haɗin kai wajen cimma buri ɗaya duk da bambance-bambancen ra'ayi da ake da shi yana mai cewa irin wannan shugaban nake so a game da zaben da masu kaɗa kuri'a ke da shi a zaben shekarar nan ta 2024 shi kuma clinton ya nemi jama'a su zaɓi abin da ke aiki biden shi da kansa ya caccaki donald trump kai tsaye yana mai cewa yadda abokan hamayyarsa na jam'iyyar republican ke tunani bai dace ba ya kuma kauce layi sai dai wasu da basu ji daɗin yadda biden ke tafiyar da batun yakin gaza da kuma goyon bayan da yake ba isra'ila ba sun kawo cikas a wurin taron na wani ɗan lokaci inda suka ambaci alkawarin da Biden ya yi na ci gaba da kokarin ganin an kawo ƙarshen kisan farar hula musamman ƙananan yara. Amma sai ya ce kasancewar Isra'ila a matsayin ƙasa na tattare da haɗari. Ƙarin wasu ɗaruruwan masu zanga-zanga sun tattara a wajen wurin taron yayin da ake ruwan sama. Da yawa daga cikinsu suna nema a tsagaita wuta a yakin Gaza, suka kuma yi ta ɗaga tutocin Falasɗinu. amurkawa sun fi damuwa kan laifuffukan da bakin haure za su aikata ko suke aikatawa a amurka fiye da yadda suka damu a 'yan shekarun da suka gabata galibi karuwar damuwa tsakanin 'yan republican ce ta janyo wannan canjin yayin da 'yan democrat ke ci gaba da ganin alfanu mai yawa akan batun shige da fice kamar yadda wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a ya bayyana. Binciken na cibiyar NORC ta kamfanin dillancin labaran AP ya gano cewa mutane da yawa a Amurka sun yi imanin cewa baƙi na taka rawa wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar kuma suna ba da gudunmuwa mai mahimmanci a fannin al'adun Amurka. Amma idan ana batun baƙi da ke ƙasar bisa ƙa'ida, alfanun da Amurkawa manya ke gani bai da yawa idan aka kwatanta da yadda suka gani a baya. kimanin kashi hudu cikin ɗari na amurkawa manya sun ce idan baƙi suka zo amurka bisa ƙa'ida manyan kamfanonin amurka ne za su more su saboda za su samu ƙwararrun ma'aikata a fannonin kimiyya da fasaha haka zalika kaso 38 cikin ɗari na amurkawa manya sun ce baƙi da suka shigo ƙasar bisa ƙa'ida suna ba da gudunmuwa sosai wajen haɓaka al'adun amurka To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda babban bankin ƙasar CBN ya sanar da ƙarin kuɗin jari a bankuna da ke harkokin kasuwanci a ƙasashen waje. A cikin hirarsa da muryar Amurka, kwararre a fannin tattalin arziki ambasada Abdulrahman Dan Daila Kasim ya bayyana fa'idar shirin da kuma yadda zai amfani 'yan kasuwa musamman ma masu karamin karfi Gaskiya matsalolin da yawancin bankuna suke da shi a yau a ganina shine ba sa iya tasiri da kuma ko takara da sauran bankuna da suke a wasu kasashe na duniya hatta ma yakan zama na in 'yan kasuwa suna so su yi waɗansu manya-manyan hudda-hudda kasuwanci har sai a gaya musu ai bankuna da yawa a ƙasar nan ba su kai mataki wayanda ake bukata a ce ko ɗaya daga cikin ɗari na duniya ko ɗaya daga cikin ashirin na duniya ko ɗaya daga cikin hamsin na duniya sai ka ga cewa bai hi bankuna uku hudu zuwa biyar wayanda za ka iya katinkara. in kuma aka je ɗan kasuwa ya je da bukatar shi ƙarshen ta <clears throat> sai ya zamana akwai abubuwan da ake hudda hudda da suna takardun kasuwanci a duniya saboda bunƙasa tattalin arziki dole sai da manya-manyan kuɗaɗe waɗanda za su iya shigo cikin ƙasa to idan banki asusun shi baya da girma baya da kauri baya da tsoka to waɗanda suke so su shigo da kuɗaɗen nan daga ƙasar waje za su ɗan tsorata cewa bankin nan baya da ƙarfi to ina ga wannan da wasu kuma cikas-cikas na kurakuran bankuna da suke jawo ma watakila masu sanya hannun jari a cikinsu damuwa shi ya sanya shi babban bankin najeriya a yau ya fito da wannan tsari ya kake ganin wannan tsarin zai shafi harkokin kasuwanci ko kuma al'amuran yau da kullum musamman ga marasa karfin eh, aljihu ƙananan 'yan kasuwa misali wannan zai bunƙasa hudar kasuwanci har suma ga ƙananan 'yan kasuwa saboda idan asusun banki yana da tsoka sosai to gaskiya za su iya ba da tallafi ma ƙan ƙananan masu kasuwanci da hamma manyan domin kin san yawancin bankunan da suke a nan kudaden da suke karba za ki ga na ƴan ƙananan lokaci ne wanda za su je ajiya ce su tattara su tattara amma babu yadda za su yi su ɗauki abin ake cewa ɗauki kuɗaɗen da aka aje na ɗan lokaci kaɗan aje a zuba shi domin kasuwanci ko kuma hudahudin tattalin arziki da zai bunƙasa ci gaba a ƙasa na tsawon lokaci ma'ana Kwararre a fannin tattalin arziki ambasado Abdulrahman Dandela Kasim har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke watso shirye-shirye kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da karin bayanai kan halin da duniya ke ciki. Ƙungiyar sojojin hayar nan ta Rasha da ake kira Wagner na taimakawa sojojin gwamnati a tsakiya da arewacin Mali wajen kai hare-hare da jiragen sama marasa matuƙi da suka yi sanadin hallaka farar hula masu tarin yawa. ciki har da yara da dama a cewar kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama a cikin wasu rahotanni da suka wallafa a wannan makon bayan wani bincike da suka yi daga watan disamba zuwa maris ƙasar mali tare da makwabtanta burkina faso da niger sun kwashe sama da shekaru goma suna fafatawa da ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin addinin islama ciki har da wasu da ke da alaƙa da alka'ida da kuma ƙungiyar is bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasashen uku a shekarun baya-bayan nan sojojin da ke mulki a kasashen sun kori dakaran faransa suka kuma nemi taimakon sojojin hayar rasha a maimakon su domin magance kalubalen tsaro. To a gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Kiristoci a duk faɗin duniya suke bukukuwan Ista da ake yi daga ranar Juma'a zuwa Litinin da abana ake yi a yanayin kuncin rayuwa ƙasashe da dama. Ga rahoton da wakilinmu Zainab Babaji ta haɗa mana. A yau Juma'a ne al'ummar Krista a duniya baki ɗaya ke fara bukukuwar Ista, ranar da ake kira Good Friday wato Juma'a mai kyau rana ce da mabiya Yesu almasihu suka yi imani da cewa an kashe shi ne kamar yadda Allah ya tsara domin ya kasance mai ceton dukkan bil'adam daga shiga jahannama. Rabaran Yusuf Turaki farfesa ne a ilimin tauhidi ya ce lokaci ne da mabiya Yesu almasihu za su yi bishara zuwa ga tuba. Ba wai mutane su yi shagugula na addini kawai. A'a wannan addini an kafa ta a kan tushen sanin Yesu almasihu mai ceto. To mu Krista abinda muka yi a lokacin Easter shine muna shaida mutuwan Yesu da tashinsa daga matatu ga dukkan sauran duniya. Bikin Easter na bana ya zo ne a lokacin da ake samun tashe-tashen hankula da kashe-kashe. Farfesa Yusuf Turaki ya buƙaci shugabanni da ɗaukacin al'umma musamman ma a arewacin Najeriya su sanya matakan samar da zaman lafiya. Muna addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya. Kashe-kashe da mu muke yi na juna wato rashin sani ne. Amma idan muna da cikakken sanin yesu almasihu to waɗannan kashe-kashe da sauransu ba za a ambata su ba balama a same su a cikinmu. Duk da matsin rayuwa da al'ummar Najeriya ke fama da shi wasu mabiyan na almasihu sun bayyana fata na gari. Ni ce mai suna Jummai S tambaya, Issa dai tunawa ne da mutuwar Yesu da kuma tashinsa. da yanayi da muka samu kanmu a cikin kasa, kayayyaki suna tsada, amma babban abun kar mu manta da cewa celebration na isa shi ne mutuna da ceton da muka samu cikin almasihu sunana dan juma dixon auta ne mun yi addu'o'i mun gode wa allah da yadda ya na farko da aiko da ɗansa da ya ɗauko shi na biyu shine mutuwan da ya zo mutu domin mu mutane bil adama har mu din nan da da muke bautar gumakai allah ya fidda mu daga cikin wannan ya kawo mu ga saninsa rana ce wanda za mu yi addu'o'i na godiya addu'o'i domin kasar mu addu'o'i domin shugabanin mu sunana dr mrs miriam david philip ni ce shugaban zumunta matan ikwa na ƙasa da ƙasa ina fatan alheri saboda muna addu'o'i muna roƙon allah yadda ubangiji allah zai kawo mana sauƙin rayuwa ina fata allah zai sa shekara mai zuwa ya zama mana da ɗan sauƙi A sakonsa ga mabiya Yesu almasihu a wannan lokaci na Ista, shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya jinjina wa 'yan Najeriya ne bisa su a cikin watanni da ya yi yana mulki, wanda ya ce gwamnatinsa na aiki tukuru wajen daidaita lamura da samun ci gaba. Shugaban ya buƙaci 'yan Najeriya su ci gaba da sadaukarwa da jajircewa wajen samar da haɗin kai da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Hukumomin tsaro a Najeriya sun ɗauki matakan tabbatar da an yi bukukuwan Istan cikin ƙoshin lafiya inda a jihar plato ma rundunar 'yan sandan jihar ta sanar da dokar hana zirga-zirgar babura da keke napep a cikin birnin Jos da Bukur a ranar Lahadi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab za ku iya samun wannan rahoton da ma ƙarin rahotanni a shafinmu na intanet hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraron wannan shiri na da ɗan gari wanda tashar voa sashen hausa take kawo muku a kowane lokaci wannan karon da tana kasar kamaru ne musamman a gidan radio na dash radio da ke kasar kamaru wanda ake kama shi a karamin zango a mita tara da digo tara yanzu dai muna tare da alhaji bala mai anguwa marobiya wanda yake masanin tarihi ne a ƙasar ta kamaru zai yi mana bayani ne akan garin bafiya musamman a wani ƙauye da ake kira yambasa wanda yake a wannan ƙauyen hausawa sun taka rawar gani tun zamanin mulkin turawan mallaka ko mulkin mallaka a ƙasar ta kamaru salamu alaikum a mai anguwa barka da shigowa wannan zaure nan wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu muna maka godiya da zuwa wannan farfajiya damu muhammad awal dan jaridan duniya da kewaye muna godiya to madalla gashi zaka ba mu tarihi na yadda aka yi a wannan gari na bafiya wanda ke jihar tsakiyar kasar jamhuriyar kamaru musamman a garin yambasa ah, ah, me za ka faɗa akan yadda ka fahimci tarihin wannan ah, gari na yambasa alhamdulillah wato ita ƙasan yambasa kusa take da bafiya bafiya ita ce babban helkwatan wannan garin yawa to saboda wata tsibiri ne wanda hausawa sun yi gwagwarmaya har ya kai yaƙi kamar da hausawa da yan basoshin din yaƙi ya barke a can zamanin da can zamanin da mm. kafin mulkin mallaka eh, turawa mulkin mallaka su shigo kasan kamaru mm. wala to ana cikin haka lokacin turawan german mm. suka mallaki kamaru amma suna nan a wannan lokacin to akai wannan matsalan matsalan ya ka taso ne an ce akwai dan wani sarki Eh, shi dan sarkin yambasan da ake kiransa cibiri to shi ya samu amadu ya ce ma amadu za mu ci ku da yaƙi za mu yaƙe ku gobe amma kai zan fitar da kai shauran yan uwan za mu kashe su to a nan da ya zuciyan hausawa ya ɓaci suka ce wani irin magana ne haka a nan dai yaƙi ya tashi tsakanin yambasa su yambasawa da kuma hausawa na'am to ana nan fa mm. ana ta buga yaƙi hausawa sun ci yaƙi sai yambasa suka ce bahaushe baya son wuta mm. sai suka dinga jefa ma hausa wuta a gidajensu eh, wuta na gobara suka dinga saka wuta gobara ya tashi mm. hausawa suka zo shi su ce wai gobara je cinye mana kayan mu sun zo kashe wutan mm. shi yambasa ya zo ya kashe yanke kan bahaushe abin nan to ana nan ana nan yaƙi aiki can akwai wani a garin ana kiransa garba kano da nisa hannun ya ɗauko wannan sunan shi ya haɗa hausawan garin kaf ice kar kowa ya kalli baya wato suna ina da layin zana ice kowa duk wanda ya kalli baya ba zai tsaye ku kalli gaba kawai shi fita da su wannan kasan ya fitar da hausawa to ana cikin haka nasaran jaman sai ya samu labari an ci illan hausawa a wannan garin sai ya toro da sojojin jamusa suka zo suka kakkama waɗannan yan basawan waɗanda suka kashe hausawan aka je aka tafi da su aka yi musu hukunci a yawun da hmm. to kaji hmm, to a wani lokacin da aka samu irin wannan matsaloli tsakanin hausawan hmm. da kuma su yan basawa ne to har yanzu naga ana kiran hausa bafiya eh, to wato hausa bafiya nan abin da sa ake kira kasan shigowan hausawa Mm. da suka fito ta banyo mm. shi suka iso wani gari da ake kira banguwa mm. banguwan nan a shashin kasan garfi ne yawa to akwai wani kasuwa na nan da ake kiran kasuwan kamuna kasuwan shanu ne hausa ne suka dinga kasuwa eh. to yanzu gari garfawa wannan garin suka fara garin hausa da kayan sutura da komai da komai mm-hmm. to shi hausa suna ce ungwa kayan nan kasa kasa a can kasa shine suka yake mm. kasa kasan kamuna mm. daga kasa kasa kaya eh, ne eh. ya fito kasa kamuna to a daga nan da hausa suka tashi fatake ne mm. tafiyan kafa suke masu arziki ne suna da kayan su da raƙumi da dokuna duka da jaki ana tafiya shi suka wuce suka yi da labari a bafiya to da suka labar da labari a bafiya suka shaƙo suka aure bafiyoyin suka wanke suka saka aka yi aka yi wato auren eh, aure ta tsakani tsakanin bafiyoyi da hausawa yawa ka tayar da mutum a bafiya uwansa ba bafiya ce yar kasan yar kasan babanta kuma wannan an yi ne kafin yaƙi ko kuma eh, wannan an yi shi kafin ma yaƙi. don kaso biyu ne hausawan hmm. waɗansu sun zauna shi headquarter hmm. lokal gwamna kenan ba eh, a bafiya waɗansu kuma suka je ƙauyen din yambasa ya waɗanda suka samu su wannan hatsarin a ƙauyen yambasa ne a kai wannan yaƙi mm. su kuma waɗannan mm. abafiya suka zauna mm. kaji to abafiyan nan da suka zauna sun yi gwagwarmaya da gaske an samu ma wani mai ilimi wani malami ana kiransa malam mai lafiya mm-hmm. wato allah ya bashi sanayya idan ya faɗi abu ta kan tabbata to ana nan ana nan malam mai lafiyan nan ba su samu ya da shi sarkin kasa ba mm. shi sarkin kasan nan shi ne ake kiran samaja mm. shi shi shi babban basarake babban basarake babafi eh. shi ne ake kira maja yawa shi maja nan ya dinga kawo ma shi malami lafiya ga tsalandan mm, a cikin harkokinsa eh saboda malami ne in ya faɗi abu ta kan tabbata shi ana shakkansa to shi malami lafiya ana nan watan wata ranar she macin din ya samu labari ya ce masa naji kai babban malami ne to yanzu abin da nake so ban son kanan mm. ka bar mun kasa na ka tafi mm. yanzu shi hausa suka haɗu suka zo da yamma suka samu malam lafiya mm. suka ce malam ya aka yi kana babban malami da kai irin wannan sannan yau gashi ce kore kai ce ka ban nan hmm. shi malam mai lafiya ya daga kansa haka ce la ilaha illallah kun ya daga kai hmm. sai salati la ilaha illallah ya fi karfi na hmm. zan bar garin nan don shi kansa kabarin sa bata na nan haka to a maka ya mutu shi malam mai mata shi majami mata sarkin bafiyoyi a shi a lokacin ya karbi musulunci ne ya karbi musulunci na'am eh. to ah, ka ce hausawa su akwai gudunmuwa da suka bayar musamman da bangaren eh, harkokin kasuwanci mm. da sauransu mm. eh, to shin wannan kasuwanci sun ci gaba da gudanarwa ne a wannan bangare eh, na bafiya ko sun ci gaba da bayarwa a bangare na bafiya don ka isa ta bafiya din ka tai da manyan mutane hausa waɗanda suka yi kuɗi mm. wanda kamar za ci su ibrahim mai katako duka hausa ne sun kasuwa sun yi gwagwarmaya da su ma har yanzu suna nan to yanzu muka koma ta bangaren siyasa hmm. a shin akwai 'yan siyasa hausawa a wannan bangare na batu masu karfi ma yanzu haka wanda yake rike da sha'anin jam'iyya ta fdpc hmm. hmm. ali ibrahim jam'iyyar fdpc ta shugaba polbiya a wannan gari na ba ali ibrahim ne eh. na to a ta bangaren kuma ilimi mm. na boko mm. ko na zamani mm. a kana ga cewa hausawa sun taka rawar gani a wannan gari eh, sun taka rawar gani don yanzu haka akwai gwamna ma dan gari ne eh, yana na arewacin kamaru ina aiki. muhammad salisu eh, na hausa ba su perfе ne guda yawa akwai kuma magajin gari eh akwai kuma su amisatar civil hmm. waɗanda suke nan suke aiki a bankuna masu ilimi ne sun taka rawan gani hmm. kayan hausa gari hmm. kaji to yanzu hakan nan waɗanne shawarwari ko kuma gudunmawa su hausawan na wannan zamani suke kawowa musamman a wannan bangare na wafiya? Eh, su waɗannan hausawan suna ƙoƙari saboda duk wani abu ana samun su a ciki mm. ba su a ƙasa a gwiwa mm. suna ƙoƙarin shiga duk harkar siyasa sa'a kuma suna tura 'ya'ya harkan ilimi ta kimiyya ana samun su daftoci ma a cikin su ya yi likitoci to mm. kaga an samu ci gaba da gaske a kasan bafiya ah, to ah, daga wannan kuma ah, su a wannan bangare na bafiya shin wani tattalin arziki na kashin kasa ko kuma na yau da kullum suke da shi eh, suna da abubuwa suna da kasu kaka kofi eh. su kafe suna da shi suna da su suna gona suna aikin gona hmm. har doya nan ana shukawa hmm. suna da doya mai kyau a garin eh, da kuma su ayaban nan ba abinda ba sa shukawa suna da abarba sun yi sa a sha'anin gona suna da karfi da gaske. a masu sauraron wannan gidan radio mai tarin albarka na sashen hausa voa na kasar amurka gwamnatin colombia da kuma masu sauran mu a nan kasar jamhuriyar kamar kuma duniya gabaki daya musamman a wannan gidan radio na radio da ke kasar kamaru wanda ke kama shi a mita tara da digo tara a gajeren zango ni muhammad awal garba da na zakuni shi ne nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani jikon idan mai kowa mai komai ya kai mu. zuwa gaida Malam Muhammad Awal Garba da bakonmu Alhaji Bala masanin tarihi yanzu kuma sai tasirin azumi. Eh, Gidi Abdurrahman Difa Nijar. To ni gaskiya darsan Ramadan a kaina zan iya cewa eh, Ramadan gaskiya ina alfahari da zuwan Ramadan a yaushe domin ina karfafa ibaduna a ciki ina yawaitan karanta ƙura'annai ina yawaitan zuwa masallatai domin eh, sauraron wa'azi kana kuma a gaskiya lokacin ramadan idan ya yi a yaushe babu wani irin waɗansu abubuwan da bai dace ba musamman dai na karfafa dai komai a bisa kan al'amuran eh, ibada domin saboda eh, ibada a cikin watan ramadan eh, yana limkuwa ne kamar yadda mu ke faɗi a yaushe dangance da haka nan gaskiya nake yawaita ibada na a ciki Eh, salamu alaikum ah, ni sunana Abubakar Isufu eh, ina ɗaya daga cikin eh, matasan da ke cikin kungiyar da ake kira CCGP ko ko ce haɗakar kungiyar matasa da ke a da'irar birnin Difa. Don ka tasirin azumi akan kaina ko ko akan matasa gaba ɗaya ganin cewa azumi yana da tasiri sosai. inda za ka ga masallatin ne yanzu idan ka je za ka gani cikin kashi tasa'in cikin ɗari duka matasa ne matasa ne a sahun gaba kenan wannan yana nuna cewa matasa suna samun nutsuwa sosai kuma suna kwaɗaita da falalar da a cikin shi wannan wata na ramadana suna eh, sa kansu ga ibadu kuma suna saduda suna barin duk irin abubuwan da suke yi ganin cewa an ka duba a cikin da'irar birnin difa a lokacin da ba azumi ba za ka ganin matasa suna shagala diya bisa ayyuka irin na asha kaɗe-kaɗe da sauransu mai amma da an ce watan ramadana ya yi za ka ga kowa ya bar dukkan wani abin da ka san na matsala ne an aje shi gefe an dawo ana sauraron wa'azi masallaci ne da maraice ko da yaushe ka je ka iske matasa ne suna nan sun taru sun cika masallaci ne suna sauraron suna dukan darasi suna sauraron wa'azi suna duka abubuwan da ya kamata To da Allah ya bada ladan ibada shirin namu kenan a wannan zangon amma kafin mu karkare ga Maryam da tishin muhimman kanin labarai. Barack Obama, Bill Clinton da wasu manyan mutane a fannin nishadi sun haɗu a daren jiya Alhamis a birnin New York don gabatar da jawabai na neman goyon bayan shugaba Joe Biden. lamarin da ya sa aka tara kudin gudunmuwa dala miliyan 26 don yakin neman zabensa. Yanayin ɗakin da aka yi taron a Radio City Music Hall ya kasance a cikin annashuwa a yayin da Obama ya yaba da aniyar Biden ta neman haɗin kai wajen cimma buri ɗaya duk da bambance-bambancen ra'ayi da ake da shi. Yana mai cewa irin wannan shugaban nake so. amurkawa sun fi damuwa kan laifuffukan da bakin haure za su aikata ko suke aikatawa a amurka fiye da yadda suka damu a 'yan shekarun da suka gabata galibi karuwar damuwa tsakanin 'yan republican ce ta janyo wannan canjin yayin da 'yan democrat ke ci gaba da ganin alfanu mai yawa akan batun shige da fice kamar yadda wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a ya bayyana. Binciken na cibiyar NORC ta kamfanin dillancin labaran AP ya gano cewa mutane da yawa a Amurka sun yi imanin cewa baƙi na taka rawa wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar kuma suna ba da gudunmuwa mai mahimmanci a fannin al'adun Amurka. Kotun ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ta umarci Isra'ila da ta buɗe ƙarin hanyoyin ƙetarawa zuwa Gaza ta ƙasa bisa ga wata doka domin ba da damar kai karin agajin jin kai yankin ga falasdinawa da ke cikin mawuyacin hali umarnin da kotun ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Hek ta bayar ya faɗa isra'ila cewa ta tabbata ta ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an kai muhimman kayan agajin gaggawa da ake bukata ba tare da ɓata lokaci ba ciki har da ruwa da abinci da man fetur da magunguna. To masu saurare da aka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da dare misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya zai kamar da Chadi takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku tubalin tsaro da kuma ƙarin rahotanni. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin neman ƙarin bayanai da rahotanni yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga shirin da suka hada da Maryam, Julie, cedric a injiniyanmu da dai sauransu alheri ke muku